Ƙungiyoyin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Filato sun fada wani sabon zanga-zanga don jan hankalin gwamnati ta biya su albashi mafi karanci na Naira dubu talatin. daukacin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Filato goma sha bakwai ne da suka hada da ma'aikatan lafiya, malaman makarantu, ungozoma da masu jinya suka sanya baƙaƙen tufafi suna kuma riƙe da kwalaye da ke cewa kawo ƙarshen rabin albashi. Albashinmu ba zai sayi buhun shinkafa ba, mun gaji da karɓar rabin albashi tun shekaru tara. Mr. Peter shi shine shugaban ma'aikatan lafiya a ƙaramar hukumar Jasta Arewa. An yaudare mu tun 2012. Wannan gwamnati ta zo lokacin ta same mu muna yajin aiki. Ta roke mu ta ce ku dawo mene damuwanku. In full salary ne za mu baku. Amma sun yi sun yi kokari sun biya no work no pay. 18,000 shuru an sa ishu na 30,000 which an biya other states. sai mu a local government ana sake ce mana mu yi hakuri mu yi hakuri hakuri ne za mu ci ita ko Rejoice Adams da ke aiki a karamar hukumar Jos ta Gabas ta ce sun gaji da murdiya da gwamnati ke yi musu gaskiya murdiya ya yawa cuta ya yi yawa rashin gaskiya ya yawa cin amana ya yi yawa gwamnati yin a hankali da karamin murya ba a ji mu ba shi ya mun fita yau ga zanga-zanga ne zai biya muku bukata? Zai iya biya mana bukata. Protest din mun fita mun dan nuna haka mutane ma za su gan abin da ke tafiya wai su state ma za su gani shi shugaban kasan ma zai gani yan House of Assembly da su ne suka yi wannan law za su gan abin da ke tafiya. A bangaren malaman makarantun firamare kuwa Madam Elizabeth Bitrus da ke zama mataimakiyar shugaban kungiyar malamai a Jos ta Arewa ta ce haƙƙinsu suke nema. A shekara taran da suka wuce an ba da 18,000 minimum wage ba a ba mu ba so wannan ya zo kuma gwamnati tana cewa ba su da kudi ba mu gane ba kudin akan teachers ne in ya zo kan teacher ne ba kudi gwamnati ta bamu mu. Idan har gwamnati ta ce ba ta da kuɗi akwai wani matakin da za ku ɗauka ne? Yaya gwamnati za ta ce ba ta da kuɗi mun sani gwamnati tana da kuɗi mun dinga fita kenan kowa zai ji jiki a hanyar nan. A bangaren gwamnati kuwa shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Shehu Bala Usman ya ce suna kan tattaunawa da kungiyar kwadago. Tun da abin ya riga ya zama doka da mu da shugabannin ƙananan hukumomi da kungiyar kwadago a yanzu magana da nake miki an haka kwamiti kwamiti wato technical committee Mm. na duba shin cewa nawa ne ake samu ya za a yi wani irin kuɗi za a iya kakarowa nan da nan in za a iya biya a biya kuma a san nawa ne za a biya kasance ne an samu fahimta a juna gaba da mm. amma dai muna ba su hakuri cewa su yi hakuri a dan duba wannan abu a gani domin a tabbatar da cewa abin da ake nema za a iya samu kuma za a iya biya a baya dai zanga-zangar lumana irin wannan kan rikide ya zame na tashin hankali in har gwamnati bata ɗauki matakan gaggawa na sasantawa ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.